a tsokaci ne guda ɗaya ko biyu tsokaci guda ɗaya ko biyu a bisa abin da ya shafi tafiyarwa ta cikin gidajenmu so da yawa na sha gaya muku mace idan ta kai shekara 120 ashirin tana son yabo yanda za ka sha kaya ka sha shadda ka sha ne matakka ta kalla ta ce ka yi kyau haka ita ma take so duk tsufanta ka kalle ta ka ce ta yi kyau duk tsufanta abin mamaki ‘yan uwanmu mu yi haƙuri mu assasa wannan ɗabi'a a cikin gidajenmu wacce za ta ɓata kuɗinta ta sai kaza ta sai kaza ta sai kaza ta sai kaza baiwar Allah ta zo ta yi abin da ya dace da ita ko kuma ta yi abin da zai zamanto shi ne alkhairi a gare ta a gare ka amma kana yaba ka taɓa yaba matakka ta yi kwalliya ka zo ka ce kai maman wane yau kin kyau dan girman Allah a cikin maza ɗari maza nawa ake samu suke wannan to gashi an zo sallah an yi abin da ya shafi ibada ta sallah an yi ɗunkuna an yi kitso an yi kunshi duka an yi ta zauna kuma ta kwandara kwalliya so kake ta fita wani ya ce ta yi kyau murka taimaka musu da kalamai masu daɗi ba ka da wani gata ba ka da wani mazurai ba ka da wani kumbura baki ba ka da kamai macen da ta ganka tsirara to me kuma me za ka goyi mata wani dare ne je mage bai gani ba bawan allah za ka saki jiki ka wa matakka ku yi ma'amala ta auratayya ibada ka yi in ba ka yi ba kai ka sani can za ta je katti a waje suna kallanta suna yi suna jima ta wane kai da aka yi makwalliyan baka yaba ba kai ga ga boss kai ga zaki kai ga kura in ka shigo cikin gida kowa ya tsorata gidan naka matar ka yayin naka suna jin tsoron ka to ai kuma al'amari ya lalace ina murru'a ina zumunci ina mutunci tarbiyya tana tasowa ne daga gare ka yanayin yadda ka gina su haka za su tashi wai ta yi girma yarka ko ɗanka ya yi girma ba za ku yi musabaha da ɗanka ba ba za ka jawo yarka kusa da kai ba ka ci kukanta ka ji damuwarta bare har idan wani abu ya bijiro mata ta sauri ta zo ta gaya maka ku taimaka ma matanku maza ku taimaka ma matanku maza maza ku taimaka ma matanku ku ɗora su a tafarki na gargari ku ɗauke musu cewa da me za ta ji gashi ba ka da shi in ka fita da ƙyar ake samu ake ci ga kuma baƙin hali to da bakin halinka za ta ci koko da rashin to ya zama wajibi ba ka da wata dabara ba ka da wani wayo ba ka da wani kima idan gidanka ba sa ganin faragarka da mutuncinka da kimarka a idansu duk inda za ka je ana yalla labai sa ranka ya daɗe alan guro akar makallahu a banza inda gidanka wallahi ba sa ganin wannan a wajenka ku gyara gidajen ku maza ku taimaki matan ku su ɗa a gare ku da biyayya domin duk rashin wannan abubuwan kashi 100 kashi 80 mu maza mu muke dasa ma mata suke zama abin da suke zama to ya zama wajibi a gare ka a gare ku a gare ni mu gyara mu a nan mutanen da aka gaya mana masu rauni ne su in sun yi shekara ɗari rauni gare su sai a hankali ba a karya su da ƙarfi ƙarfin mulki ƙarfin kuɗi ƙarfin malinta ƙarfin iya magana da zance bai karya mace sai taushin hali da ɗabi'a mai kyau ku ci tare da ita ku yi wanka tare da ita ku yi fira da ita ka ta kwanta a jikinka malam malam meye duniyar wai waccan da take ɗauke maka hankali a waje mutuniyar banza me yasa ba za ka gyara ta gidan ba ita ma ta zama irin ta Allah ya hore maka dukiya da za ka siyo mata kaya masu kyau masu nagari ta sa ta yi kwalliya amma waccan mutuniyar banzar a waje ka gwammace ka dauki kuɗi ka je ka kai mata ta je ta sa hoda ta sa gazal ta gidan ta fi ta komai ta fi ta kyau ta fi ta diri ta fi ta komai amma ga biya wata kasaniya a waje saboda mutuwar zuciya ga halak ɗinka malak ɗinka wanda ka zauna da ita lada ka yi fira da ita lada ka shafa gashin kanta lada ku yi ta saduwa aure lada amma wata mai kwame mai gilas 'yar barikin mai taunacin kan kakas kakas a hanya wadda bata fito gidan mutunci wadda take zaman kanta ita ce kai idanka a kanta in ka zauna waye ka ba abin da kake sai dai wannan ta jeho maka hotonta wannan ta jeho maka ta dama jikinta ta yi tsirara tsirara su ne kawai kake duba a cikin waya ka ba abin da kake kallo sai wannan ka shiga statu ka shiga wace tsiya kwalliyan mace surar cikin mace ta dame mushe a cikin kaya shine yake dauke ma hankali sai an gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya muku albarka maza ku ne manya ku ne arrujalu qawwamuna 'ala nisa shi yasa nake muku fada ku kuma mata ku mai da hankalinku dan idan kuka samu rana ba ku iya shanya ba kuma ba ku iya shanya ba ku mai da hankalinku idan ba ku san yadda duniya take ciki ba daidai gwargwadon mun sani billahi allazi la ilaha illa huwa maza tsada suke yanzu tsadar gaske da kudinki wallahi sai na rabanki wallahi la'azim da kudinki yanzu namiji wallahi sai da rabanki in dai mutumin kirki kike so ba dan yi galan ba ba dan tasha ba mutumin arziki mutumin kirki mai mutunci mai muru'a wallahi da kudinki sai da rabanki maza sun yi karanci idan an zo ana son 'ya'yanku ku duba kima da mutunci kar ku duba dukiya ina ƙara gaya muku wannan yana da addini yana da sana'a yana da mutunci daga wani gida ya fito ku aura mushi a yau ke ba zaura ce zo ya kawo sadaki a ɗaura aure banda bid'a banda a tona a tsokanin Allah a je a yi wani kwaftar a yi waye a yi tarawa ana waye waye ki zo ya kawo sadaki a zauna ku yi aure ku ƙarasa ku cikin mutunci duk sarautarki duk kudinki duk mutuncinki duk mukaminki in baki da aure shirme ne sai kin gama kwamai kin fito a ce ka ganta ta ce ina mai gida da ce ba ta da mai gida yaro dan shekara goma an yi kalle ki tsaki zai yi mutuncinki gidan aurenki wannan kuma ba wai abu bane ma'arufi ne wanda manzo Allah salama ya gaya mana karshen duniya abin da zai faru da mata kenan mutum ɗaya zai ja ragamar mata sama da hamsin matan shi da 'ya'yan shi da 'ya'yan wan shi da 'ya'yan kanin shi gaya nan kuna gani yan boko haram boko aƙida wanda suka fito suke yaƙa al'umma idan sun yaƙi al'umma maza suke kashewa ko mata yan kidnapping masu kama mutane idan sun kama maza ya matansu idan aka zo aka yi fashi a cikin gari aka tafi da mazan a kashe wasu ina batansu hadarin mota yawan tafiye-tafiye wannan kasa wannan ƙasa wannan gari a yi azdin a cikin mota idan akwai maza goma mata biyar suwaye suke mutuwa mutum ɗaya za a same shi da mata hudu da 'ya'ya ashirin da biyar mata hudu 'ya'ya goma sha biyar mata a nan kawai mata nawa aka samu kuna dai ganin abin da ke faruwa a ƙasashen duniya fitowa suke suna zanga-zanga maza ba su ji tsoron Allah abinda Allah ya faɗa musu ba su hayi hudu aka ce su yi amma sun zauna da ɗaya ga mata ɗumbi suna zaune da 'yan matan da zawara wanda wanda iya wanda su suka mutu kuma da ku kar kwaɗayin duniya da san abin duniya a ɗebe ku ki je ki zame ta larbabiya ta ɗebe ki ki je ki faɗa kina cize yaɗa kina da na sani ki samu wanda za ki zauna da shi ku ruba ma kanku asiri ku yi aure duniyar ta ƙare saura kaɗan ki je ma Allah da babban lasisi wannan shi ne nasiha a gare ku ta yau Allah ya shirye ku Allah ya shirye mu Allah ya muku albarka ya mana albarka duk inda kuke lullube ku da rahamarsa ya aurar da 'yan matanmu da mu da samarin mu masu neman ƙarin aure ka buɗa musu Allah su ƙara a rage wa'annan kwantiti da muke da su. ina muku fatan alkhairi ni ne naku har kullun shu'aibu ibrahim akarami kar a manta da subscribing da sharing da comment in ka aikata aikin alkhairi kai ma kana ciki ma'assalam